الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بوم رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da shida a wannan katafaren kari wato na jos wannan jiha ta filato a wannan masallaci masjidin rahama a watan ramadan watan rahama muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamarsa duniya da lahira inda muke gabatar da karatun littafin Ramadanu shaharul iski da shehun malami rasula wannan shine majalisi na takwas da waɗanda suke da littafi su duba shafi na ashirin da uku muna roƙon Allah subhanahu wata'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wanda ya gina wannan masallaci Allah ta'ala ya yi kan iyayensa ya musu rahama da sa sun huta abinda aka yi na wakafi saboda su Allah ta'ala ya kai sakamakon zuwa gare su mu a cikin mu duwar da iyayensa suka rasu Allah ya ji su ya musu rahama wanda kuma iyayensa suka rabi suna rayu to Allah ya raba shi da su lafiya sannan Allah madaukakin sarki ya ara mana irin waɗannan bakin noma sannan wanda suka bar duniya ba samu irin wannan damar ba Allah ya ba su kyakkyawan niyya ce wa sauro. shi azumi ahadu shufa'i yana ɗaya daga cikin ababe masu ceto alladhi yaqbalu Allahu shafa'atahu yawm al-qiyamah wanda idan suka nemi ceto Allah zai ba su kuma Allah zai karɓi ceton قال النبي صلى wa sallam وآله Allah ya ce يأتي عند القرآن والصيام da alƙur'ani da azumi za su yi ceto kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin ya ce mana inda alƙur'ana wannan ƙur'anin da kuke ganin sa shafi'un shaffa mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah wa mahilun musaddaq lauya ne duk abin da Qur'ani ya faɗa a gaban Allah Allah sai ya gaggata shi sai manzo Allah ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki ƙur'ani ya sa shi a gaba ya koye shi ya iya shi ya aiki da shi sai manzo Allah ya ce qadahu ila janna alƙur'ani zai masa jagoranci zuwa aljanna sannan wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye qur'ani a bayansa bai koye shi ba bai iya shi ba bai yi aiki da shi ba qadahu ila an-nari al-qur'ani sai ya masa jagoranci zuwa wata Allah ya kiyaye to da Alƙur'ani, da azumi sai manzo Allah ya ce yashba'ani fil ardi za su ceto gaba ko ba al-qiyama yaqulu siyam azumi zai zo gaban Allah ya ya ce mana tuhu. Allah na hana wannan kashi hawasa abin da yake sha'awa wasu amana abinci sharaba, da abin da ya kamata ya sha bin nahari da wuni bai shafahu sai a bashi ceto wa yaqulu alquran shi ma alquran haka zai zo gaban Allah ya tsaya yace mana asuhun nawa na hana shi bacci bin da daddare وأورثته السهدى والشهارة هكذا النجا دل مسا دواهلا دلش بس ودون قوقرين كرن تعينهم وطو القرآن دو ولا هكا wannan hadisi shine yake cewa qala annabi annabi ya ce yushba'ani ko fa yushba'ani sai su ceto ga mutum wa yashba'u siyamu qur'ani ne ceto wa yashfa'u al-qur'anu qur'ani zai ceto fil abdi yawm al-qiyama gabawa gobe al Allah ka sa muna daga cikin nau'ikan da za a yi wa wa'annan ceto din don haka za mu ga cewa ayoyin qur'ani akwai suka tabbatar da ceto akwai inda suka kore cewa babu ceto irin wa'annan ayoyin ne aka samu waɗanda suke inkari ba su yarda da sunnar annabi ba sai su zo su ce kwata-kwata babu ceto wanda shi ceto abinda ake magana shi ne neman albarwa to da gaske za a yi ceto shi yasa akwai ceton da annabi zai yi a karan farko wallahi har shedan duk lalace wasa fiya ta alfarman wannan ceton to ayoyin da suka kore cewa ba za a yi ceto ba irin su wata yawma la tajzi nafsun an nafsun shay'an wa la yuqbalu minha shafa'a wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun wanda irin ta su guda biyu ne a cikin suratul baqara sannan akwai ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawman la bay'un fihi wa la wala wa la shafa'a wani wani zai zo ba maganin siye ko siyarwa lantana ceto sai Allah ya ce wal kafiruna waɗanda ba musulmai ba kuma zalimuna su ne azzalimai na haƙiƙa shi yasa ibnu kasir yace godiya ta tabbata ga Allah da bai ci wa zalimuna kuma kafiruna da kuya da kai zalunci to shi kenan ka shiga cikin waɗanda ba musulmi ba to don haka ire-iren irin waɗannan ayin da kaga sun kore ceto da sun kore ceto ne ga irin abin da su waɗanda ba musulmi ba a zamanin annabi suke nema a wajen wani Allah wanda Allah kaɗai ke iya yi shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ceton nan gabaki ɗaya ba na kowa ba ne nashi ne Allah ya ce kullum lafi fi jami'a to abin da ya kamata a nema wajen Allah sai ya zama su suna neman shi a wajen wani to wannan abin Allah ya kore cewa ba mu iya yi amma ko ayoyi da zaka ga idan Allah ya kawo cito ya kawo nafi sai kawo isbati كمان الله لا إله إلا la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ولا نوم سيتي ladhi wa وأمين wanda يشفع isa? ya ceto to inda hu a gurin Allah illa bi izini in ba izinin Allah ba ashe inda izinin Allah ne za a yi taitar za a yi shi yasa cikin suratu daha Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sa yawma idin la tanfa'u shafa'a ranar da ceto ba za ta yi amfani wa illa man azin lahu rahman Sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi masa izini wa radiya lahu qawla sannan ya yadda da zancen da zai to nau'i biyu wanda zai yi ceta bai isa ya ceton ba sai an ba shi izini an ce sannan ba na dubuwa kawai yake yi ba wanda ya ga dama wanda za a ce ta ɗin ma sai Allah ya ayyana ya ce ga wannan ra'ayi ya shi yasa za ka ga Allah yana tawakan min malabin ba samawati la tuguni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda to saboda haka kaga har yau ta za su ce ma salaka ko fi shaqar qalu lam naku min al musallin wa lam naku nad'im al miskin sannan wa kunna naqudu ma la ka'il wa kunna nukadibu bi yawm al din hatta ata yaqin da mutuwa ta same mu akan haka wannan yasa fa ma tanfa'u shafa'atu kaga sai zaman toki can mai ceto ba zai musu amfani ashe za a yi amma da sharadi biyu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da zai yi ga wanda zai yi ceton sannan kuma wanda za a ce taɗin Allah ya ba da izini ya ce a yi masa shi ya sa kaga ceton farko a alkiyama a rana, ko magana babu wanda ya isa sai wanda Allah ya ba shi dama ya ce magana yau mai kunu ruhu wani mala'ikata saffan la ya takallamuna ba wanda ya isa yi magana gaban Allah ya ce yana neman wani abu illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini ma fara sawawa wanda zai ce babu ceto dai dai ke da wanda zai ce babu magana a gaban Allah amma da aya ta kore ta ce babu magana sai ta kuma sai istisna'i shin idan Allah ya ba da dama ya ce wani magana a gobe alkiyama yana iya ko bai yana iya wannan yasa ceton farko lokacin da za a zo a tsaya sai wadda Allah kaɗai ya san lokacin da za a saboda wa inna yawman inda rabbika wannan alkiyama a wajen Allah ka alfi sanatin min mata uku daidai yake da shekaru na shekaru dubu na duniya wuni da to ita kuma alkiyama yana daga cikin ta an kira ta da wannan sunan ne saboda ranar za a zo a yi tsayuwar da Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai ya san. shi yasa kaga Allah yake ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin bi yawm yaqumu an-nas ranar da mutane za a zo a tsaya gaban Allah ba riga ba wando ba nasaba ba alfarma ba dangi za a ci tsayuwa iya tsayuwa sai da hali Allah ya sauki sai sa wani malamin madini zubo karatu sai ce Allah ya kai lahira da gaskiya mai kallo ka tafi lahira da gaskiya malam za ka sha kallo malam eh in za a nan duniya dan adam waya za ka iya saka kura da kaya mutum daya ka dora mai ka ce dauka dan la biya. Amma amma wallahi gobe alkiyama wani sai ka shi da kamar girman da falato na filayen mutane da yake da kayan al'umma billahi lazi ya cinci musu in faro filin yana a gafara wallahi shi yasa imanin cewa yadda cewa akwai mutuwa ba fa imani bane ba saboda ko shedan ya yadda cewa za a mutu shi yasa da aka dine ne a ce ka ya fita daga aljanna yake ba da rabbi unzurni ila yawmi ba? Allah ka mun jinkiri zuwa ranar da za ka tashi kowa da kowa to ka yadda cewa akwai sakamako aiki mai kyau ko mara kyau Shi ne imani za a ga tamarin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan da babu ranar kwalli sai an mai kada an cuci mutane ko ba gaskiya kira. to akwai ceto mu Allah ka samu cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa muna cikin waɗanda manzan Allah zai ke ta. Ƙalan da biyu sai manzan Allah ya faɗi wannan an fahimta yi. Kama an na kamar yadda azumi sababin min asbabin magfira yana daga cikin asbab sabubba na samun gafara. Wa tariqu sannan azumi hanya ne min turuqil janna daga cikin hanyoyin aljanna. فقد وعد الله عباده ألا يعي وبائس الأولي السالمين masu azumi bil maghfirati da gafa wal ajr azim da ladan din gafa qala ta'ala Allah ya fada ku duba ku gani saboda girman azumi certificate guda goma ake da buƙatar namiji ko mace ko ya wa Allah da shi idan ka tafi da guda ta ma yana cikin nan akwai matsala Allah sai ya fara musulmi na musulmai mata wal muslimat da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat mu'minai maza mu'minai mata wal qanitina wal qanitat masu da'a ga Allah maza masu da'a ga Allah mata was sadiqina was sadiqat masu gaskiya maza masu gaskiya mata was sabirina was sabirati masu haƙuri maza masu haƙuri mata wal na wal kashihati masu tsoron Allah maza masu tsoron Allah mata ita kalmar kushu khashiyina kalma ce da take dauke da san tsoron Allah tare da sanin Allah subhanahu Wata ala wannan yasa kaga Allah ya ce inna ma yakhsha min ibadihi al-ulama sannan wani mutasabbiqina da masu sadaka maza wani mutasaddiqati da masu sadaka mata galibi duk wanda ana zai kai shi wuta da sai ka ga hada mai da siffar maruwata, sannan a danna shi wuta wasa'imi na wasa'imati sannan masu azumi maza masu azumi mata walhafiri na furu da maza masu kiyaye gabansu walhafitati da mata masu tsare gabansu والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu zikirin Allah da yawa maza da masu zikirin Allah da yawa mata to Allah sai ya ce a'adda Allah lahu Allah ya yi tattali gare su magfirata wata irin gafara sannan wa ajran azima da ladan dinga wanda yake babba Da shi ne malamin yace innal muttasifina bi hadhihi sifat al-ashr suka fifantu da waɗannan sukofin guda goma wa min hada daga daga ciki akwai as gona? wa'inda suke azumin bil fardhi wan nafli azumin farilla da na nafila wa da masu azumi mada alladina tasalu bi hadhihi as-sifat al-ashri wa'inda suka siffantu da waɗannan sifofi guda goma a Allahu lahum Allah ya yi tattali gare su mafiratun wata irin gafa wa fi'a mai faɗi tamhu zunuban wacce take shafi zunubansu wa ajarun azima da ladin jingabarsa bi fadlihi da falalarsa wa rahmatihi da rahmasa wa huwa aljannatu shine aljanna to haka duk in kaga daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ma'anan wanda yake wa bayan bayan hadin shi ne ma'anan ar-rahman kisa hadisi ya tabbata manzo Allah ya faɗi cewa wato shatan malubu na adam dan adam yana zagi kuma yin babu lahu an yashtumani Allah yake kuma bai kamata sai dan adam ya zage ni sannan yana karya tari Allah yake kuma bai kamata sai dan adam ya karya tari ba Allah yake zagin da yake mu shi wanda yake yi ina da Allah yake cewa ya za a ci ina da ɗa bayan ban rigima ta ba sannan yake karyata da yake ce wanda yake idan an mutu ba za a tashi ba wannan karyata Allah ne to tare da za ka ga wanda yake Allah na da ɗa da wanda ya karyata Allah ɗin yake bin sa kasancewarsa a rahmanu za ka ga abin da yake ba bayi ne yadda za su rayu kuma bai dina ba bidina daina saukar da ruwan sama ba bidina daina karama bidina daina karama bidina daina karama ko Allah ya ce awalan yaro da tsayi ba kwa kallon tsuntsaye ko ko saman su safatin ko ya ba safatin ba wai sahu sahu ba tsuntsaye a suna tashi su buɗe bakafikinsu sannan su kuma yi ne su baka bakafikinsu Allah ya ce ma yusifuhunna illa rahman ba wanda ya yi su sai Allah ne rahama wanda yake wa bayi abu ba dan halin sa ko ba san ko ba san ba to sai ka kalli jirgin tsuntsu idan ya tashi in ka ce buɗe fakafikin ne sa yake tafiya to me yasa an yi rufe fakafikin bai fasuwa kenan da buɗewa da me da rikewa duk ba wanda Allah ba wanda ya yi shi in ba Allah da rahama ba in haka ne jirgin sama ba yana tashi ba to a zuwa aji injin jirgin shi kada a ce tashi ba sai an yi shi akan sifa ta jirgin tukunna sannan zai tashi to jirgi in yi ɗiba mutane ya tashi waye yake rike shi sa yake ma mu siku wannan ilimin ma shi sa sai daga jirgi in zai ɗauki mutane شاهدين تبا أجينا سوحا لكن بلنا هي هذا لولي وأن لولي إبو الله جديدين يقرر ودما يوسفهن إلا الرحمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في السوى من لعل يا خلف ربي في من أصبح منكم اليوم صائما لعل أتمك يوالي يوالي جريا أعلم قال أبو بكر سيسنا بكر سيسنا قال سيشي من أطعم منكم اليوم مسكينا وأين يد مسكيني أتشوكو قال أبو بكر سيدنا أبو بكر يشي قال سيشي من تبع منكم اليوم جنازة وأين مقاوى صلى أقل جنازة لشيكم يبيت دعا مغبرة أقل بيت لشي قال أبو بكر سيدنا أبو بكر يشي فقال سيشي من آتى اليوم مريضا wa'ayi ne ya gaida mara lafiya yau kana abubakar sai sai na albakar yi ce azumi a bana da sunan lafi sallallahu alaihi wa sallam a sai maza allah ya ce masta ba da harabi da ke sare kwasto wa innan da ba za su taɓa tabbata ba fi yawon a kan wani mutum fi yawon kuma ya tattara su a cikin wuni ɗaya illa ta kalin janna ba ke ya shiga ainihin wasu a idan sai na abakar shi ne shekul muhajiri na waɗansa da ka Allah sai ya sanya shi shi ne na biyu wannan al'umma da ka Allah yake illa kan su in kun kishe mafan annabu ba kada da sallallahu Allah ya gama taimakawa manzon Allah ya sa da rage ne da kawo sani ne lokacin da Allah ya kamuri suka fitar da annabi yana na biyu wato yana na ɗayan biyu sai ba a ce na ɗaya ba da na biyu shi aka fi sa'in na wanda na ɗaya shi ne annabi muhammad na biyu kuma shi ne sai na abaka sai na bantu a wajen daraja ko kafi ko baka ba inda sai musulmi ke, to dole ne ta al'ummar nan yayin da annabi shi ne gaba da kowa wanda zai biyo baya shi ne sai na abaka saboda Allah Allah ya sanya shi tare da annaba a tafiyan shi ke da sai ya sanya shi a al'ummar kafin annabi ya bar duniya wanda zai zama na biyu shi ne sai na abaka sai zaman to a lokacin da kuma yana rayu sai zaman to da annabi ya bar duniya a kai bi manzon Allah mutum wanda zai biyo annabi a rufewa a kabari da annabi shi sai na abaka shi ne da biyu Ke sa annabi sai sa ne su ne to shi ne kuma kaga annabi yana tambaya a nan waye ya tara waɗannan ɗabi'u na abakar yana cewa ne ni ni ni ni to yi dama ba haushi ya ci bayiwa bai kamata ke gudu waɗanta ya rai dikirin yadda sahabban manzan Allah suka zama mutum ba zai yi mamaki ba saboda waye malamin su shi ne annabi Muhammad kamar yadda yake faɗa cewa idan sakar ilahu ina unasa lisa dini fa inna hu fa'ada in Allah ya hore mu wasu mutane shugaba mai arziki Shi kaga su ma sun zama mai arziki yanzu nan wani da an ce an ɗauke shi ne direban shugaban ƙasa da an gane shi ne direban shugaban ƙasa to za ka yi mamakin yadda za ka gano ana neman a yaban ɗauke shi inna Allah ja'ala Allah ya sanya fi Ramadan a cikin watan ramadan min fisalin kai da ɗabi'u alkai wa asbabul maghfira da kuma sabubba na gafara da ma huwa mutamun bayyinun zahir abin da aka shirya shi aka kaddara shi a bayyane فقد أخبر الله رب العالمين موجها Allah ya ba da labari yana mai fuskantar da alkhitaba magana da mu'mini daga masu imani. Li'anna siyama min al-iman domin azumi yana daga cikin imani ta hasiluhu bil asbabi wajen tabbatar da shi da kuma asbabinsa wani kusurar siya ta wayar azumi da kusurar min imani ta waya ne nawa na imani wani an na ma'abudin imani ala ba'atin dani saboda abinda imani ke kulluwa a kansa shine a yi ma'alla da'a wani da kuma rubu Bitta bitta'ali da karantarwa da Allah madaukakin sarki ya dora mutane wani bugu da nisanta an da munkarati dangane da abin da suke munkare ne wajda Allah wa rabbul alamin al-kitab lil mu'minin Allah sai ya kusantar da zance ga masu imani wa a'lamuhum Allah rabbul alamin Allah sai ya sanar da su bil hikmati hikima mun fawdu siyar alaihim me dalilin da ya aka farlanta azumin nan aka ce mutane su yi wa bayyana Allahu rabbul alamin lil mu'minina Allah ya yi bayani ga masu imani annahu qad farada alaihim as-siyam Allah ya wajabta azumi a kan mu wannan yanzu sannan wa alal ladina min qablihim sannan da al'ummar da ta zo kafin mu ولم يكبرنا الله رب العالمين ألا في باب الأبان بأنه فرض الصلاة على السالكين يا بار الأبان شيوة الأمة حي سلم أما به أنفعني دلافة زيبير كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بشيء أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة وكما كتب على الذين من قبلكم كمن يدعى أكل أزم كما فرضها فمن يدي فضلا ذات علينا عفوا ولا فرض علينا صلاة كما فرض عليهم بفضل تاكري مباح وتصلى فمن يدي فضلا تاكري لأن في السياق مشقة يوم أتكين أزمي أقوى وأنا ولأن في السياق حتى صبر أتكين أزمي أقي جزيا وغانا ولا أقوى alaƙar ɗan adam da shi ko sha wallahi duk sanda aka ce an hada mutane da ci ko sha to an hana su da gida ko ko kun san daga cikin hikimar da ya sa Allah ya yi mala'iku ba sa ci ba sa sha akwai wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi mala'iku da ci ko sha wallahi in ba sa a wahala ya rasa yin cin hanci saboda matsalar ɗan adam da alaƙa sa saboda ma dama tana da alaƙa da cikinsa to dan adam ba sauran Allah ya ji ba abin da zai matsalar sa kuma ku duba ku ga daga cikin matsalar mu yanzu a rayuwa ba tana da alaƙa da abin da za a ci ko sha eh to tun da su ba sa ci ba sa sha a lahira ba magana cin hanci za ba sai su da sai da ta hanci su a shi ne abin da zai faru tun da aka ce annabu adam ya sauko daga aljanna ya sauko da sai mutane suka zo suna so tsarin duniya su ya zama irin tsarin aljanna ko fahimci ta nan aiki ake ran kowa wancan gidan na farko da aka ce annabu adam ya dawo amma kuma sai mutane suna so sai tsarin wa duniyar ya to kamar tsarin wa tsarin aljanna na ga lokaci yana dofara wani annal insana saboda mutum ya ba da fi al yana barin abin da ya saba wa yakan yi gobe min al-ju'i akwai yunwa wal akwai gishirwa wal irman akwai haramta ma kansa abubuwan da in ba a azumi ban halar ne ta amuri da su duk akwai a wannan a cikin azumi na ga ana nuna mun lokaci ya yi za mu tsaya nan abin da muka faɗa da zai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki ka zaunar da ƙasar nan ta mu lafiya matsalolin tsaro da muke fama da su nan da can nan da can Allah ta'ala ta yi mana maganin su muna roƙon Allah ta zaunar da yankunan mu lafiya Allah ka shiri shugabanninmu kai riko da hannunsu ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su zama rahama a kan Allah kada ka sa su zama azaba a kan mu dan sunayensa kowa da bukatar sa ta alkhairi akan Allah ka biya mana Abinda muke jin tsoro na sharri muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan abin dan tsakin sunayensa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك فلا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وإلى امام النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. من كم يرجع؟ على الدولة المسلمين ما تكفي الدنيا دولة الإمام يا جاري هاي ya zo da sauri daga ina eh? da ya tashi sai fito daga gida sai zo da sauri ba a wannan abin da mutane suke kuskure ba in za ka zo masallaci ko ba za ka samu ko raka a ko ɗaya ba abinda annabi ya ce za a fito masallaci abin za ku tafi masallaci sanda fa alaikum bisahira wannan alaikum ɗin ismu fi ila amrin ne da ma'anar ilzamu as-sunna kullum na zuwa. yadda ka fito daga gida a hankali tana tafiya za ka zo masallaci Don an ta da sallaba wanda yake ɗebo kuma ku lura da kyau ku gani duk wanda zai zo masallaci ya tafi a guje Don kada wata raka'a ta kukuce mai in ba sa'a wa ha'a ga masallaci cikin zuwa. da sai manzo Allah ya ce wa ma adaratu fasal abin da kuka samu ko zaman tijjani ko sallaka, wa ma fatakum abin da ku ku ce muku ba ku samu ba to ku ci ku to farko mutane su fahimci abin da suke yi na in sun ji an tara sallah mutum ya fallo da ku to kuskure ne sabawa manzon Allah to da ku yana da kyau farko wannan ma tukunna a gyara shi to me ta biyu limani ya yi hmm. yana shi kenan ta kuka ce ma ko kuwa za ta kasance kuma ta kasance ko alaikum kuma suna kafin tuwanan tun da ai muka riga ta sami shi a rukuni sai yi tambara shi kuma ya kama kalawa a yaba shi ko ala samu da shi Mm. jikin shi ma zai a tukun bai ce an ma Allah magana ba sai na magana shi ta ba tunda za ka yi wa, a tabbata zai shiga wuce yana ganin bala'i da asirin tsayuwa ga gara maka yi samun nan wa ya kama koyi shi in ma wutar za a tafi to ko shi shi ɗan ɗin tsayuwa ta yi tsayuwa tun da an mai alƙawarin wuce yana ganin ka gara ba a isa wani amma wata ne da gari yanzu ka fahimta yanzu yin wato tunda da annabi ya ce in aka tsaye da mutane filin wata wa mushe su. wannan ranar da yanzu tsakanin sai akwai kilomitoci na miliyoyin da Allah ka ya tsari amma a ranar sai an kasa kasa da ita ko kamin ai malam Allah ne kawai sa mu tsari eh Allah ya ji kan amma taro ne fa da za yanzu ana ga ta yanzu a population din da ake da shi na mutanen duniya wanda suke da rai a lissafin masu lissafi yanzu akwai mutum biliyan nawa a duniya eh biliyan nawa biliyan takwas zuwa a duniya yanzu aka ga ta aka ce maka yanzu mutanen duniya a haɗa a wani guri za a yi taro kuma kuwa ya zo tara ya fi mai ta zai ba. to ba waɗanda suke rayuwa wani da su waɗanda ma za su zo nan gaba yanzu akwai abu guda uku da duk duniya ba wanda zai ba ta daga sanda Allah yi duniya zuwa yanzu shekarar ta nawa shekarar wani ta tashi ba wanda ya sani to ɗan adam kaɗai wanda ke rayuwa a yanzu a duniya a ce ma akwai wajen mutum biliyan takwas sai a ce maka to duk ana so a tara su a wani fili za a yi kawo na duniya kaɗai dala ba kake ganin ya tara da filin da yanzu mutane za su tara da ka zama ku to ballantana waɗanda za su zo nan gaba Allah kaɗai yin population ɗin ballantana generation ɗin da aka yi shi yasa Allah sai ya ce mana alam na da alal arda fihata ashe ba mu sanya ƙasa ta zama matattaran ku ba sai ya ce a hayawan ne wanda suke rayuwa a kanta a kanta suke rayuwa wanda suka mutu su kuma suna cikin ta yanzu wa zan iya faɗa maka mutum kuliyar nawa aka tsada sai sa ga Allah ya ce wa aka rage fil ardi asala idan zulzulat al-ardu idan girgiza kasa girgizawa wa akhrabat al a asalaha kasa za ta fitar da abin da ke cikin ta na nauyi dan ta dauki nauyi wannan fata alga kamar za a tattara mutane a can an taga sai da hali so mutane su dinga sassauta abubuwa a dinga hakurantar da juna ba da gwama za a yi ba wala ki an an fahimta yi. hoton da ka faɗi yin yanzu na faɗa maka wajahi ka ka fahimta ne wala ta mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ta astaghfiruka alaikum wa rahmatullahi wa